Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 31 ga watan Mayu na shekarar 2021 ah, da uku. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar tabarbarewar sha'anin tsaro yana ƙara saka makarantu rufewa a jihar Tilaberi. Za kuma a ji masana sun yaba da ƙudurin sabon gwamnan jihar Jigawa na yin garan bawul ga tsarin aikin gwamnati ta hanyar amfani da fasahohin zamani. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman kan taron zaman sulhu tsakanin makiyaya da manoma a fadar sarkin sasa da ke jihar Oyo. amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Harba na'urar tauraron dan adam da Koriya ta Arewa ta yi a yau Laraba bai yi nasara ba. yayin da wani sashen na'urar ya fada cikin teku a cewa kafa yada labaran koriya ta arewa rundunar sojan koriya ta kudu ta kuma ce ta gano wasu sassan na'urar da aka harba harba sabuwar na'urar ta cholima ya gamu da cikas ne saboda matsalar inji da kuma wurin zuban man fetur da aka samu a cewar kamfanin dillancin labaran kcna na kasar tauraron na dan adam shine karo na shida da kasar mai makaman nukiliya ta yi yunkurin harbawa kuma na farko tun bayan shekara ta 2016 kamata ya yi na'urar ta sanya tauraron dan adam na leƙen asirin koriya ta arewa na farko a sararin samaniya lamarin ya sa wato jiniyar gargadin gaggawa ta tashi aka kuma fidda sanarwar gargadin shirin kwashe mutane a sassan koriya ta kudu da japan an da ya janye sanarwar daga bisani ba tare da samun rahoton barna ba ko aukur wani mummunan abu hukumomin rasha sun faɗa a yau laraba cewa barin wutar da kiran ta yi a yankin luhansk da ke gabashin ukraine ya yi sanadin kisan mutane biyar tare da jikita wasu goma sha tara hukumomin na rasha sun ce harin ya afku ne a wata gonar kiwon kaji da ke ƙauyen karpati sun kuma kara da cewa ukraine ta yi amfani da rokokin himars da amurka ta bata a wajen kai harin a nan take dai sojojin ukraine ba su ce ofan ba game da zargin na rasha kuma dama da wuya ukraine ta fito fili ta dauki alhakin kai irin wannan hare-hare rasha je wato rasha ce dai ke da iko da galibin yankin luhansk ɗaya daga cikin yankunan shugaba vladimir wato da shugaba vladimir putin ya yi ikirarin cewa ya haɗe da ƙasarsa a bara wani mataki da ƙasashen duniya suka yi fatali da shi a yammacin yau laraba ne majalisar wakilan amurka za ta kada ƙuri'a kan ƙudurin da zai fidda yawan bashin da gwamnatin za ta iya cewa har zuwa farkon shekara ta 2025 wata dambarwar siyasa da ake wato da ke faruwa a gwamnatin washington cikin kwanaki biyar kacal da suka rage mata na yiwuwa ƙasar ta rasa kuɗin kashewa mai yiwuwa ne a amince da ƙudurin da zai kawar da ka'idar karɓar bashin dala tiriliyan 31.4 da gwamnati za ta iya ciyowa a yanzu sai dai wasu 'yan republican a majalisar masu tsatsauran ra'ayi na ci gaba da caccakar matsayar da aka cimma tsakanin shugaba joe biden na jam'iyyar democrat da shugaban majalisar wakilai kevin mccarthy na jam'iyyar republican saboda gaza wajen zabtar yawan kudaden da gwamnati za ta kashe a nan gaba yayin da wasu 'yan democrat ke cewa an rage kuɗin da yawa kai ruwa rana da aka ta yi kan kudurin dokar na kuma zama wani abin gwaji ga shugabancin babbar kujera da kevin mccarthy ke rike da ita a majalisar wakilan wadda ya nasarar darewa a watan janairu bayan kaɗa ƙuri'a har zagaye goma sha biyar bayan kuma ya yi wa masu ra'ayin mazan jiya a majalisar alkawarin ba su ƙarfin faɗa a ji a yunkurin yin kasafin kuɗin gwamnati. To kada dai a shagala ana sauraron cikakkun labarin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. hukumar kula da makamashin nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya ta iaea e ta sake sanya wasu na'urorin sa ido waɗanda dama akwai su a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 da aka cimma da manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki waɗanda iran ta buƙaci a cire su a bara a cewar hukumar a wasu rahotanni biyu da aka fi da a yau laraba na'urorin da aka sake girkewa na zama wani bangare na hukumar ta iaea e ta shirya sanyawa domin inganta sa ido a kan harkokin nukiliyar iran inda hukumar ta iaea e ta ce ta cimma yarjejeniya da iran a watan maris a wani kokari na kawar da kan da aka samu tsakanin bangarorin game da samun haɗin kan iran wani babban jami'in diplomasiya ya bayyana cewa dan ci gaban da aka samu kamar yadda yake bayyana a cikin rahoton ya hada da kafa manyan na'urorin sa ido a wurin da ake inganta sinadarin uranium har zuwa kashi 60 daga cikin 100 a cibiyar na natanz da fardor sojojin sudan sun dakatar da tattaunawa da suke yi da dakarun rsf na kasar game da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta kamfanin dillancin labarin afp ya ambaci wani jami'in sudan da bai bayyana sunansa ba na cewa gwamnati ta bar tattaunawar ne saboda 'yan tawayen da ba su aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar da aka cimma ba kan lokaci ko so ko kuma wato ko so ɗaya ciki har da janyewa daga asibitoci da gine-ginen jama'a da kuma zargin dakarun rsf da saba yarjejeniyar a lokuta da dama a baya a wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran reuters ya fitar a yammacin jiya talata dakarun na rsf sun ce suna kiyaye yarjejeniyar tsagaita wutar duk da saba yarjejeniyar da sojojin kasar suka yi khartoum babban birnin sudan ya fada cikin rikici da rudani tun daga ranar 15 ga watan afrilu lokacin da fada ya barke tsakanin sojoji da dakarun rsf bayan da dangantaka tsakanin manyan shugabannin sojan kasar biyu wato janar abdul fatah al-burhan da shugaban dakarun rsf janar muhammad hamdan dagalo ta yi tsami. A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar lalacewar al'amuran tsaro na ci gaba da ƙara yawan makarantu da ke rufe kofofinsu a jihar Tilaberi. mai iyaka da kasashen mali da burkina faso lamarin da ke shafar karatun yara sama da dubu saba'in wannan ya sa 'yan fafutuka ke nuna damuwa saboda a cewar su abu ne da zai iya yin mugun tasiri akan makomar dubban yara wakilin murya amurka ya mai sula mumuni barma ya aiko mana karin bayani sama da makarantu ɗari ne aka gano cewa sun karu akan waɗanda ke rufe a watan oktoban 2022 a jihar talaberi sanadiyar matsalolin tsaro an gano hakan ne a ƙarshen rangadin da ministan ilimi profesa ibrahim natatu ya gudanar a wannan yanki daga ranar 23 zuwa 28 ga watan mayun 2023 babban jami'i a sashen kula da al'amuran karatu a yankunan da ke cikin dokar ta ɓaci a ofishin ministan ilimi mala tahiru sabara ya yi mana karin bayani a yau dai za ce maka muna da makarantu 920 eh, wanda 891 na ecole primaire ne wato na kananan yara primary school ne kuma 29 su kowanne na secondary ne sun kumshi yara kaman 79 zuwa 80 da wannan lakuloli kashi 90 da wani abu duka an riye su ne saboda matsala ta tsaro wanda garuruwa suka fuskanta yan gari da yawa suna so su buɗe makarantun nan su me suna gudun kamar kada su buɗe kuma su sha kansu hallar wani bala'i ya afka musu kaga yanzu kaman a wajen yanki na bankilare sabon inspector da aka kai ya yi dan kokari ya dan fara bude lakwaloli guda biyar ne ko guda shida da ya bude to ya bude su kenan sun samu kamar sati biyu suna yi su wa'annan yan bindiga daɗi da suka ji labari suka zo suka mutane shida suka ce arihe lakwal ganin yadda wannan matsala ke zama barazana ga makomar yara da kuma irin illolin da abin ka iya haddasa wa zamantakewar al'umma yasa yan rajin kare hakkin dan adam nuna damuwa a kai son allah dambashi na shugabancin gamayyar kungiyoyi ta rowad rishin ba yaro karatu yana cikin taka hakkin dan adam tun da doka ta ta ce duk yaron da ya taso kasa tana da dole gare ta ta bashi ilimi to waɗannan yaran an ba su hakkin su akwai matsala tun da za su ganowa da ciya in ba Allah ya taro su ba sai su ga ba su da wata hujjar da za su tausaya ma kasar su to sai dai hukumomin ilimi na cewa akwai alamun nasara a tsarin nan na cibiyoyin karantarwa na musamman da aka bullo da shi a farkon shekarar karatun da muke ciki inda 'ya'yan 'yan gudun hijirar cikin gidan jihar Talabiri ke samun ilimi santar da ma su 21 aka yi a cikin jihar Talabiri kwanan nan guda goma sha biyar muka ziyarta wanda cikin guda goma sha biyar kinnan kuma hala lakwaloli wanda muke cewa ekwal da kai su ɗari da shidda in ka gama wannan ekwal da kai da wannan santa da rigoma sun kumshi wajen yaro daga dubu ishirin da shidda zuwa dubu talatin wanda suka gudu daga wancan da lakwalolin suka yi mun samu mun kawo dubu ishirin da shida zuwa dubu talatin a wannan ekwal da kai da santa da rigoma. karancin jami'an tsaro da rashin su a wasu sassan jihar tilaberi na daga cikin dalilan da wasu majiyoyi suka ayyana a matsayin waɗanda ke baiwa baiwa 'yan ta'adda damar cin karensu ba babbaka a yayin da barayi da 'yan fashi ke fakewa da yanayin da ake ciki a kasashen mali da burkina faso don tafkata asa kan al'ummomin garuruwan iyakokin kasashen nan uku da ke arcewa akai-akai domin neman mafaka a wuraren da ke da tsaro a jihar ta da jihar tawa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla gaida sule mummuni barma yanzu kuma sai najeriya Sabon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Umaru Namadi ya ce batun gudanar da garan bawul ga tsarin aikin gwamnati shine mataki na farko da zai fara ɗauka kafin aiwatar da ajanda sha biyu na gwamnatinsa. sai dai masana sun ce amfani da fasahar sadarwa ta zamani na da muhimmanci wajen farfado da martabar tsarin aikin gwamnati a jihar mahmud ibrahim kwari na dauke da rahoto kan wannan batu bayan rantsar da shi a dandalin sawaba da ke tsakiyar birnin dutse a shekaran jiya litinin sabon gwamnan na jigawa alhaji umar namadi ya nanata aniyarsa ta aiwatar da kudurori goma sha biyu da ke kunshe a daftarin alkaura da ya yi wa al'ummar jihar amma ya ce garan bawul ga tsarin aikin gwamnati shine abin da zai fara da shi inda yake za su gudanar da aikin da muke so su gudanar idan muka yi wannan kuma wultar as much as possible ma'aikata mu duba environment da suke aiki mu tabbatar environment din ta yi daidai da yadda suke aiki me ya harko abubuwan da suke damun su to za mu zauna da su duka mu tattauna waɗannan abubuwan sannan idan muka saita waɗannan abubuwan sai mu fito da dukkan abubuwan da muke da su kamar arzikin mu guda goma sha biyu da muke da su kowace za mu ɗora ta akan seti sannan kuma eh, za mu yi announcing kwamishinoni da sauran ma'aikata da za mu yi aiki da su to idan ba mu gyara civil service din ta daidaita ba duk mutane ba za su yi aikin da ya kamata ba tuni dai kungiyoyin rajin ci gaban al'umma da na tabbatar da shugabanci na gari a jihar ta jigawa suka fara tsokaci a kan wannan furci na sabon gwamnan na jigawa idan haka ce aikin gwamnati ya saitu to za ka ga cewa duk wani korobe da ake ya kau dama baudewar aikin gwamnatin da ma'aikatan su suke kawo karyewar mu'amalar ta yau da kullum a matsayin mu na wakilan al'umma abin da yake cima kowa masu a ƙwarya yanzu harkar tarbiyya ita ce kusan number one kowa ya zauna zaka ga korafinsa zaka ga akan tarbiyya ne because idan ka kalli yanayin aikin gwamnatin za ga ba tarbiyya tukin mota ba tarbiyya tukin mashin ba tarbiyya zamantakewa ta sa kaya na yaranmu ba tarbiyya so wannan abin da ya kamata gwamnati ta kalla ne ta saita kwakwalon mutane. Comrade Salisu Mazge Gumel kenan na gamayyar kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar Jigawa. Sai dai amfani da ilimin fasahar sadarwa ta zamani wajen gudanar da sauye-sauye ga tsarin aikin gwamnati da sabon gwamnan ke faɗi shine abin da ya dace a cewar Malam Sani Ahmad Kazaure malamin ilimin fasaha sadarwa ta zamani a jami'ar tarayya ta dutse fadar gwamnatin jigawa. Da a yau duk maganar da ake ta tattalin arziki da ci gaba ya ta'allaka ne akan ita wannan harka ta kwamfuta a information technology wanda in dai har gwamna yana da interest a kai to babu wani abu da ya kamata a pushing yanzu forward shine wannan harkar ta ICT saboda duk inda aka ci gaba a duniya yanzu wannan harkar ita ce abin da take nuna gaskiya da gaskiya babu abin da ya danganci ha'inci a aiki na gwamnati da kuma wasu abubuwa na cigaban rayuwa amfani da ilimin wurin tafiyar da gwamnati yana ta matukar mahimmanci saboda gwamna ya gane cewa idan aka gyara abin da ya danganci harkar ma'aikata da aiki to za a samu wani irin rapid advancement za a samu ci gaba to shi kuma technology kullum abin da yake fuduwa da shi shine keke da keke na yin gaskiya da gaskiya akan abin da ya danganci ci gaba wannan shine mataki na farko da wanda in gabna yayi to in Allah ya da ko da wani lokaci aka buƙaci wani abu daga jihar Jigawa zaka samu Ba ga tsarin aikin gwamnati sabon gwamnan na Jigawa ya sha alwashin wadata manoman jihar da kayayyakin gudanar da ayyukansu na noma kamar iri da takin zamani da kuma motocin noma a matsayin matakin haɓaka tattalin arzikin jama'a a sassan jihar ta Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, kafin mu je ga rahotonmu na musamman. To dalla yanzu kuma sai rahotonmu na musamman kan yadda aka gudanar da taron zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma a fadar sarkin sasa da ke jihar Oyo. Hassan Umar Tambuwal gare ka. Tun shekaru masu yawa ake samun rikici a tsakanin manoma da makiyaya a sassa daban-daban na jihohin Najeriya ciki har da jihar Oyo. Wannan rikicin makiyaya da manoma dai a wani lokaci yana jawo hasarar rayuka da dukiyoyi kamar yadda ya faru a garin Igana a yankin Oke Ogun a jihar Oyo a kwanan baya wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane da dama. Ganin hakan shugabannin makiyaya da masu ruwa da tsaki suka halla ziyara a gidan sardaunan yamma sarkin sasa Dr. Haruna Mai Yasin Katsina don a tattauna yadda za a zauna lafiya da juna a tsakanin makiyaya da manoma tare da kaucewa ɗaukar doka koyan ramuwar gayya. Bayan taron na tattauna da mahalarta taron. Alhaji Yakubu Bello, Arlon Ardo na jiha Oyo. Eh dalilin wannan taron a fadan sarki mai martaba sarkin sasa wato kan abin da ya faru a bangaren Oke ukun Igana saboda akwai mutanenmu wanda bangaren manoma suka je suka farma kama wato suka kace mutane goma sha ɗaya maza uku mata takwas sannan akwai wasu mutane tara wanda suke asibiti. Me yasa aka kashe waɗannan mutane? To mutanen nan magana sama sama ne cewa akwai wani bairobe mai gona wanda aka sara amma mun bincika kwamishina police ya bincika babu wannan mutumin tunda an kira DPO an kawo report wajensa ya ce a'a an kira area commander an kawo report wajensa ya ce ba a kawo ba wanda ya gani wanda aka yi rauni abinda kwamishina police abdulaziz ya tabbatar mana to yanzu gashi kun kira taron zaman lafiya anan fadar mai girma sarkin sasa wato mun kira filanin mu ne saboda bukuntan madusan hankali saboda matakin da gwamnati dauka da kwamishina police abinda suka dauka akan cewa wanda ya aikata wannan laifin za su kama su daya bayan daya su kunta su saboda haka muka kira filanin mu kowa ya yakuri don saboda musulmi an san ki da imani ga zuciya saboda haka mu yi hakuri don Allah ya yasa muka kira wannan yan uwanmu muka yi masu bayani gaban mai martaba sarkin sasa yanzu kun gamsu da matakin da shi gwamnan jihar oyo ya ɗauka da shi da kwamishinan 'yan sanda kamar bayanin da suka yi mu mun sa masu ido mun ba su wuka mun ba su nama saboda mu ga wannan mutanen an tabbata cewa an kama su to hali yanzu kun samu labarin cewa an fara kama wasu eh daga ciki an samu an samu mutane uku daga cikin su sunana alhaji ibrahim abubakar jiji chairman na miyetti allah mabban oyo state me zaka ce a game da wannan taron sulhu ko zaman lafiya na yau sai in ce mun gode ma allah domin allah ya gan dama ne ya ɗora mana shugabanci al'umma kuma shugabancin nan shi muka yi umfani da shi wurin ba fulanin mu magana domin hasara an riga an yi ta rashi an riga an yi shi amma muna nan ba mu ɗauke kafan mu ba akan ba su magana su yi haƙuri dama shi mai rai abinda zai gani Allah riga ya rubuta shi kuma bai tashi sai ya gashi to wannan na cikin muƙaddari na Allah ya kaddarci mu gani waɗannan mutane rana su ce ta kai kuma filani mun ba su magana mun ce su yi hakuri mu ba abinda gwamnati za ta yi daga ta state har ta federal gwamnati zai yi tafiya zuwa London london ya ce to ya fasa tahiyarsa domin zuwa wannan wurin kuma ya yi kokarin ya zo kuma ya ɗauki miliyan ɗaya ba waɗannan mutane na mata da suke zaune kuma ya yi muna alkawalin za a kama waɗannan da suka yi wannan aika aika ya ba kwamishinan yan sanda wannan aikin kwamishina kuma ya kira mu kuma mun zauna da shi kuma ya gittare ne ya ɗauki mataki da duk zai ɗauka kuma mu ma muna da shugabanni da ya shahi national president ma na kira shi na sanar da shi duka dai irin abin da ya faru kuma ga kokarin da gwamnan jihar oyo ya ɗauka da matakin da ya ɗauka ɗauka akan dai kada wannan abun ya sake faruwa. Cewa wannan ba ne karo na farko da aka samu faɗa tsakanin makiyaya da manoma ba a nan jihar Oyo har aka samu hasarar rayuka. Shin takamaiman me yake kawo wannan rikici tsakanin makiyaya da manoma? Wallahi abun dai akwai fin karfi. magana saboda Allah idan ana son a daƙile wannan matsalar wallahi sai an cire son rai kada a ce Musa ya yi laifi a je a farma Kabiru a kashe shi ai mu ma ana kashe muna kullum mu ma hunda muka hana namu su je su yi ramuwar gayya su ma yarbawa in kaddara ta biyo biyo ga namu ya aikata laifi to su daure a bido wanda aikata laifi a hannun tashi a hannun hukuma a mai hukunci kada su ce an kashe mutum daya mamaki a bido wanda kashe shi a daure shi su je kuma su kashe mutum ashirin talatin kaga wannan abu ba shine kai kawo zaman lafiya ba. Salamu Moruf, Coordinator west Cattle Breeders and Dealers. of Nigeria. Da gaskiya ne na ji daɗi irin wannan taro. Masala ba daɗi da yawan mu muka sani cewa saman lafiya ya fi komi. Inda mutum ba shi da saman lafiya ba lafiya. Inda yana da kuɗi ma ba shi da kuɗi. Saman lafiya ya fi komi. Irin wannan taro sai dinga daina irin abun da ta faru nan sai daina shi kare faru. To idan ka koma gida da wani sako zaka ka zo ma mutanenka. Farko bangiji Allah ya hada mu kamar gene da ruwa ne shine makiyaya da manoma. Makiyaya kaya ba shi da yake yi makayan shi in ba daji ba ne manoma ba su da inda yi aikin manoman su sai daji sai da mu yankuri wata za ka gaya mutanen ku su zama lahiya da juna zan gaya masu kuma su yanda duk wanda bai yanda ba ya taba doka doka kenan duk wanda ya taba doka da kanshi ya san duk abin da idon shi ya kama shi ya da kanshi sunana yusuf haruna shiyaman kungiyar gandun fulani development association nigeria gabdam na jihar oyo abin da ya kawo mu taron nan na gidan mai martaba sarki sasa mu zo mu lallashi da mu ne da aka yi mabarna aka kashe mu mutane wajen mutum goma sha daya kuma aka raunata waɗansu suna asibiti a halin yanzu alhamdulillah a duk lokacin da aka kira taro na zaman lafiya fulani suka haɗu da shugabannin su kaga ba za a ce taro bai kyau ba taro ya yi kyau magoya bayan ka sun yarda da game cewa a zauna lafiya kwarai da gaske dama tun kafin a shirya wannan taro ni na kira mutane na na faɗa musu don Allah a zauna lafiya a bar ma sunana bello muhammed chairman hausa community Kajula local government iliru aladikun abin da ya kawo ne neman haɗin kai ga sauran jama'a na hausawa da fulani mu zo mu zanna lafiya a mazauna nan ƙasar yarbawa mu nemi yadda za mu yi mu haɗa kan mu zanna lafiya da su mu da Allah ya ba shugabanci to ya kamata mu zo mu jawo na bayan mamu haɗa kai a samu zaman lafiya a ƙasar Najeriya. Idan na koma gida zan gabatar da ma al'ummata da cewa shugabanni na Oyo State baki daya mun zo mun yi taro na neman zaman lafiya tare da wanda muke tare da su. Mai martaba sarkin sasa sardaunan yamma Dr. Haruna mai yasan Katsina ya gargaɗi makiyaya da cewa. Kiran da ni da abokan hada shine za su riga yi mamun hannu muna yi lalai an ci gona ko biya biya mutum ba za a yi wana ba mai gona don ga ci gona ta ka biya shi ba za a yi wana ba. ranka dai wannan taro ya samu halartar bangarori da ya ciki hada jami'an tsaro da su makiyayan da ƙungiyoyin meti allah gan allah da dai sauransu a tattaunawa da kai da sakon da ka ba su sun aminta da cewa za su zauna lafiya da su da makiyaya da sauran abokanan zama su. na na iya yana limamin masallacin juma'a a unguwar sasa ibadan sheikh muhammad usman ya yi nasiha a game da ramuwar gayya ramuwa ta gayya a jiya musulunci a ana in aka taɓa kana da zaɓi ko ka kai ga hukuma ta jama hakkinka ko kuma ka gafar za ka yi sai Allah ce wani man gafara wanda ya yabe yana da sakamako da Taron sulhun da neman zaman lafiya don hana ramuwar gayya da aka gudanar a fadar mai martaba sarkin sasa ya sami halartar jami'an tsaron 'yan sanda, jami'an farin kaya DSS, dogarawan tsaron farar hula civil defense da dogarawan tsaron sashen kudu maso yammacin Najeriya wato Amotekun ko da yake jami'an tsaron sun yi kememe sun kiwa 'yan jarida magana. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambol da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. tabbatacce kuma abu mai radadi shine kana goyon bayan ƙungiyar wasan kwallo amma bata taɓa cin kofi ba wani mawuyacin abu ne ainin wannan shine hali da mutan jihar yammaci sun ka sami kansu a ciki inda yawancinsu ba su ma taɓa ganin kilabin ɗinsu ya ɗauki kofi ba tun bayan kandiyar zakes a 1977 shekaru 46 kenan da ta lashe wannan kambi takandi 11 wise ce kulabin farko da ta fara lashe wannan ainihin kofi a 1960 kan ya kai kan hazake a 1977 sai kuma bidiyama fc da yanzu haka ta yi lashe kambin ta dawo musu da farin cikin nasu da sun ka taba ji. 'Yan wasan Black Stars in Ghana za su samu horo na kwana hudu ne kacal kan su yi gaba da gaba da Madagascar a wasan su na neman gurbin gasar cin kofi na Afirka na shekara ta 2023. Ana sa ran kungiyar ta soma samun koro a ranar sha uku ta kuma gama shirye-shirye a ranar Juma'a kan ta tashi zuwa Madagascar don wannan gwabzawa. ɗan wasan bayan Brighton and Hove Albion Tarek Lamti ya bayyana niyarsa na dawowa da karfi a cikin ƙungiyar Black Stars bayan an bar shi wato ba a kira shi ba yayin da aka kira 'yan wasa da za su yi wasa da kasar Madagasa domin neman girbi a gasar cin kofin Afirka kana shekara ta 2022. Shugaban hukumar kwallon kafan kasar Ghana ket Kirk ya bayyana amannan shi da wasan sada zumunci tsakanin Black Stars ɗin Ghana da babban kungiyar kwallon kafar kasar Amurka. Ranar Talata da dare hukumar GFA e ta ba da sanarwar yarjejeniya tsakanin kungiyoyin nan guda biyu inda za su cire reni a ranar 17 ga watan Oktoba da yake magana akan wasan na sada zumunci. Kirk ya jaddada muhimmancin wannan damar da Black Stars ta samu ta ta gwada karfinta da kasar amurka tsohon kocin din asanti kotoko prosper nete ogum na asakun gaban masu koyar da kwallo da house of oke sha'awan ɗauka aiki ko da yake ba a yi wata zantawa ba tukun da ogum shi ogun dai ya bar kotoko ne bayan ya lashe ligin din bara kuma yanzu haka ba shi da club sai dai yana a cikin layin masu koyarwa da house of oke tsan tsananin ƙauna su ɗauka ya yi musu aiki a matsayin mai koyarwa musamman ma yayin da ake kammala ligin shekarar nan da ainihin shirye-shirye domin ligin sabuwar shekara da za a fafata da juna da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin raduwa na lamuktara ba sashen kausa na muryar amurka accra ghana To madalla a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma ga labarai amma a takaice. harba na'urar tauraron dan adam da koriya ta arewa ta yi a yau laraba bai yi nasara ba yayin da wani sashen na'urar ya fada cikin teku a cewar kafar yada labaran koriya ta arewa rundunar sojan koriya ta kudu ta kuma ce ta gano wasu sassan na'urar da aka harba harba sabuwar na'urar ta cholima one ya game da cikas ne saboda matsalar inji da wurin zuba man fetur da aka samu a cewar kamfanin dillancin labarin kcna na kasar. hukumomin rashi sun faɗa a yau laraba cewa barin wutar da ukraine ta yi a yankin hank da ke gabashin ukraine ya yi sanadin kisan mutane biyar tare da jikata wasu goma sha tara hukumomin na rashi sun ce harin ya afku ne a wata gunar kiwon kaji da ke ƙauyen karpati sun kuma kara da cewa ukraine ta yi amfani da rokokin himars da amurka ta bata wajen kai harin a nan take dai sojojin ukraine ba su ce ofan ba game da zargin na rasha kuma dama da wuya ukraine ta fito fili ta dauki alhakin kai hari irin wannan hare-hare. a yammacin yau laraba ne majalisar wakilan amurka za ta kada ƙuri'a kan ƙudurin da zai faɗaɗa yawan bashin da gwamnati za ta iya ciyowa har zuwa farkon shekara ta 2025 wata dambarwar siyasa da ke faruwa a gwamnatin washington cikin kwanaki biyar kacal da suka rage da ta yiwu ƙasar ta rasa kuɗin kashewa mai yiwuwa ne a amince da ƙudurin da zai kawar da ka'idar karbar bashin dala tiriliyan 31.4 da gwamnati za ta iya cewa a yanzu sai dai wasu 'yan republican majalisar masu tsatsauran ra'ayi na ci gaba da caccakar matsayar da aka cimma tsakanin shugaba joe biden na jam'iyyar democrat da shugaban majalisar wakilai kevin mccarthy to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu ne sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji abokanan mu da kyau da wani sabon shirin yanzu a madadin hawa sharif da ta karanto labarai da phil ladas gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu ne yanzu charleston ni muhammad hafiz baballa ke cewa ku kwana lafiya